تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقوا فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ۖ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفلون عن, أن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناها عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم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 sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka muka isar da gaisuwa ta musulci zuwa ga 'yan uwa musulmai da muke tare da ku a cikin wannan masallaci da kuma wa'inda ke wajen masallaci amma abin magana na kai gare su har da wa'inda ke kallon mu fadin duniya gaba daya muna fatan alkhairi jin kai Allah da amincin Allah ya tabbata gare mu baki daya farkon addu'an mu shine iyayenmu da malumin mu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mamatan mu mamatan ku mamatan musulmai gaba daya su Allah jin kansu Allah tausaya musu Allah musu rahma marasa lafiya mu Allah ya warkar da su ya musu jinya duk wani dangin alkhairin da Allah ya tattalin shi mabayinsa cikin wannan wata ubangiji Allah ya samu mu samu rabon mu duk wani dangin khasara duk wani dangin yunwan banza kishin ruwan banza cikin wannan wata ubangiji Allah ya dauke shi gabarin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bayan haka dukkan mu nan da bukatun mu na alkhairi ubangiji Allah ya biya muna dukkan mu nan da abinda muke tsoro ubangiji Allah ya kiyaye mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin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 وإذا, ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة جناح نبا جناح با جناح نعم to wannan ayar da za mu tashi kansa a yau inna Allah ubangiji ke magana yana cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati wannan aya shine ayan da ya ba ni da kai dama yau mu musulmai in muna cikin halin tafiya in sallah ya kama mu lokacin sallah ya kai sai mu yi wata sallan da aka yi ce mata sallan kasari sallan kasari Allah Ubangiji ya faranta muna yin sallah Allah Ubangiji ya tilasta ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yin sallah sallan da Allah ubangiji ya tilasta mana yin su kuma su ne salloli guda biyar wa'in ga salloli guda biyar ga hakki ni musulmi ka yi su matukan kana cikin hankalinka lokacin da sallah ke fadiwa ga barin mutum musulmi shine lokacin da mutum ya fita cikin hankalinsa in ma wani ciwo ne ya kai matuka har mai shi nan ya lose conscience shi ya lose hankalin shi bai iya gane wa ya shigo wa ya fita to lokacin sallah ya fadi kansa ko kuwa Allah bangiji ya kiyaye mu mutum ne Allah bangiji ya jarabce shi da ciwo ta hauka mai shin ya fita ya rasa hankalinsa to shin ma mai shin ma sallah ba dole ne a kansa ba amma mutum duk wani yanna ka ya kai na ciwo matukan kana cikin hankalinka kana iya gane wa ya shigo wa ya fita kana iya gane fari kana iya gane baki to ka tabbata sallah wajibi ne a ka amma Allah ubangiji cikin rahamansa sai Allah ubangiji bai tilasta muna yin sallan nan cikin halin da ya faranta muna a kowane lokaci ba wani hali Allah ya faranta muna yin sallan Shi ne na farko sallan asuba raka'a guda biyu na biyu sallan azafar raka'a guda hudu na uku sallan la'asar raka'a guda hudu na hudu sallan magrib raka'a guda uku sannan na biyar shi ne sallan isha shi ma raka a hudu amma cikin rahman Allah da tausayawa wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ubangiji ya haje wa'annan sallolin nan idan musulmi ka shiga cikin wani hali na masuwa hali na kunci sai Allah ubangiji ya sake kuma rage maka kuma adadin wannan sallah Allahu akbar shi yasa da ni da kai yau muna jin sallan kasari sallan kasari sallan kasari akwai wani sallan tafiya ana tafiya ba a cika sallah yadda aka saba yin shi in kana gida wannan aya shi ya ba ni da kai damar yin haka kuma wannan sauwakewa da rangwamin da Allah ya yi wa mu al'umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yau ya fara ba asalin sallan ma da nake cewa salloli guda biyar ga ai asalin shi salloli guda hamsin ne kamar ne zo cikin hadisin Isra'i wal Mi'raj Allah ubangiji baicin ya gayyaci annabi a cikin sammai ya fidda shi a cikin sama ya kai sidratul muntaha annabi ya bar sidratul muntaha ya je inna Allah ubangiji ke bukatan ya gana da bawansa masoyinsa sai Allah ubangiji ya damka amanan salloli guda hamsin ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a cikin wa'annan shika-shikai musulci filasin nan duka annabi sallallahu alaihi wa sallam na nan duniya makka ko madina Allah ubangiji ya aiko mala'ika a zo a ba annabi sakon wannan shika-shikan wannan filasin na a ba al'umma amma ban da sallah sallah ne kawai tawallallahu fardiyataha bi dhatihi Allah ubangiji da kanshi ya jibinci lamarin ba annabi sallah a zo a ba al'umma Allah bai yadda ya bar annabi nan duniya ba kuma Allah ubangiji bai yadda ya ba wani mala'ika sallah ya kawo annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ubangiji da kansa ya jibinci daukan sallah amana a sa hannu annabi zai ba al'umma wa kad addal amana kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amanan sallah amma da annabi ke zuwa sai annabi Musa alaihi salam ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mi Allah ya baka kai da al'ummanka annabi ya ce mai salloli guda 50 sai annabi Musa ya ce ma annabi inna ummataka la tutiqu zalik annabi Musa ya ce ma annabi lalle al'ummanka ba sa iya yin salloli guda 50 don haka in dai da ka bi shawara na ni annabi Musa irji ila rabbika was'alhu takhfif da ka koma wurin ubangijinka da ya baka wannan sallah ka roke shi ragowa annabi sallallahu alaihi wa alihi dama ba mai girman kai bane sayyidul mutawadi'in duk yanda ka kai da ladabi da kankan da kai da kaskatar da kai in ka hadu da annabi sai ka zaci kafi shi alhalin ya fi ka ya fi ubanka ya fi kakanka sallallahu alaihi wa alihi annabi na da hanya lokacin da annabi Musa ya bashi shawara ya je roki Allah ragowan salloli guda hamsin nan annabi na da hanya ya ce ma annabi Musa a'a ba zan je ba kuma bai saba ma Allah ba balle a ce ya saba ma annabi Musa domin zabi shi ne in ya ga dama ya ce a'a ban bi ka ba amma annabi saboda ladabi sai annabi ya hamsa shawarar annabi Musa alaihi salam sai ya roki Allah sai Allah ya diba ya rage guda biyar cikin wannan annabi Musa ya saka ce masa al'ummanka ba za su iya yin wannan ba domin wani labari ya nuna bani isra'ila al'umma annabi musa salloli da aka ba su kawai guda biyu ne amma ga salloli guda biyun gama sai da fama da kyar sannan aka yi su kuma su bani isra'ila sun fi mu lafiya da karfin jiki shi sa inda wani ya samu dama ya yi bautan allah da kyau su ne amma duk da haka sun kasa shi yasa experience da annabi Musa ke da shi kenan yasa yake ce ma annabi inna ummataka la tutiku zalik shi lalle al'ummanka ba za su iya wannan nauyi guda 50 nan ba to sai annabi na roƙon Allah Allah kuma na rahama ma al'umma annabi yana tausayawa yana kuma jin kai tafaddulan minhu baiwa daga gare sa shi Allah yana ragewa yana ragewa yana ragewa wannan hadisin Isra'i wal Mi'raj ya nuna Allah ubangiji ya rage sallolin har ya saura salloli guda biyar wa'in ga salloli guda biyar ga sai annabi Musa ya sake kuma shawarci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da har wa yau ya koma ya roki Allah ya ce irji ila rabbika was'alhu takhfif ka koma wurin ubangiji ka roke shi ragowan sallah har wa yau annabi ya ce a a abu guda hamsin ina roko ana rage biyar ina roko ana rage biyar ana rage biyar har ya saura biyar in na je na roki a rage kuma mi zai saura sai annabi ya ce na je ni da al'umma na mutafama muna yi haka to Allah ubangiji kuma ya ji dadi ya yi murna da magana da annabi ya faɗi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ya gaya masa abinda shi ma zai ji dadi abinda zai murna ya farin ciki Allah ya ce ma annabi alkawalin mu salloli hamsin ne amma na rage yau ku yi sallah guda biyar amma an ku yi salloli guda biyar nan lada in dan baku sai baku lada hamsin Allahu akbar wannan kyauta kenan da Allah ya ma'aluma annabi dalili ke na kagan yau ni da kai muna salloli guda biyar amma wa'annan salloli guda biyar nan in tafiya ya yi tafiya mutum zai shiga cikin kumci da masuwa da wahala sai Allah bani ya ce adadin raka'o'in nan ma a rage su kuma adadin raka'o'in nan kuma a rage su kada a yi su yadda aka tilasta mana yin su shi sa wannan duka yana nuna maka musulmi addini musulci addini ni na rahama addini musulci addini ni na sauki addini ni na kauna wani alkhairi addini ni na fata muna alkhairi na duniya har lahira shi sa mutum musulmi ka san da addininka kada ka yi sakaci kada ka yi wasanni kada ka yadda a riba cikin addini kai kai hasara Allah ubangiji ya kiyaye mu to shi yasa wannan aya kamar yadda muka faɗi aya kenan da ke karanta mana batun kasari don haka mu shiga cikin ayan ayan da kanshi ya karantar da mu Allah kuma ya fasara littafinsa akan halshin mu bismillah wa idha barabtun fil ardi falleysa alekum juna hun an taksuru minas alaati. in ji allah kuma gini ke magana. yace wa idha barabtun fil ardi falleysa alekum juna hun an taksuru minas alaati. wanda aya dalilin saukansa kabeen a shak ibnu Jarir to bari ya rawaito daga said Ali. in ji said Ali yace akwai wasu bayin Allah na daga bani na jihar. wa'anga bayin Allah daga bani Najjarin ga su suka biyo manzon Allah shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi ma annabi tambaya suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam inna nusafir suka ce lalle mu da ka gan mun ga mu masu yawan tafiya ne muna tafiya so diwa muna tafiya mu je nisa fa kaifa nusalli wannan magana ruwaya ne na imam shakh ibn jarir tabari imam al-mufassirin kenan ce, suka ce ma annabi fa kaifa nusalli annabi in tafiya haka din ya kama mun je tafiya ya da mu yi sallah to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ubangiji ya sauko da wannan aya yana masa magana yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah bangiji ya gaya masa yadda za a yi to sai shi ma ya karanta ma al'umma mi Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum ay wa idza safartum fil ardi ayyuhal muslimun inda Allah ya ce kuma idan kun tashi tafiya ko kuwa idan kun yi tafiya a ban kasa ya ku musulmai sai Allah ubangiji ya ce falaisa alaikum junahun an taksuru ce falaisa alaikum junahun an taksuru min salati falaisa alaikum junahun ay falaisa alaikum tadyiqun wa ithmun inda ce babu wani kumci a gare ku ko babu laifi a ku an taksuru mina salati ay an tatruku shay'an min as-salati an salatar ruba'iyyati rak'atayn faqat inji Allah yace babu laifi a kanku ko babu kumci a kanku ku musulmai idan kun yi tafiya a ban kasa shine idan kun yi tafiya idan kuna travel ku bar wani abu na sallah bari kaman yaya shine inji Allah yace an taqsuru min as-salati ku rage ku takaita sallah ku takaita wani abu daga sallah shine ku yi sallah sallolin da yake raka'o'in su asali guda hudu ne ku ku sallace su raka'o'i guda biyu kawai ka gane ko ma'anan kasari kenan shi sa Allah ubangiji cikin wannan aya kamar yadda Imam Ali ya ba da wannan labari akwai ruwaya kuma na Ibn Abbas wannan shi kuma ke nuna wannan magana irin haka maganan duka ne idan kuna tafiya a ban kasa babu laifi akan ku babu kunci ba a kumtata muku ba ku takaita daga sallah shine an tatruku shay'an min salat ku bar wani abu daga salloli ma'ana adadin raka'o'in salloli shine bi an tusallu salatar ruba'iyyati raka'ataini faqat shine ku sallaci sallan da yake asalin raka'an shi raka'o'i guda hudu ne amma ku sallace shi raka'o'i guda biyu kawai da ce ba laifi bane ba haramun bane ko ma asali ma ba ku da laifi don kan yin haka hmm. ka gane ko hmm. to wannan asalin magana kenan asalin ina ka samu sallan kasari kenan magana guda kenan to amma wannan aya yana hade da wani aya kuma gaban shi shi ne mi game da salatul khawf shi ne sallan tsoro zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam ko kuma ce farko farkon addini musulci lokaci ne da yake musulmai duk lokacin da suke cikin tafiya duka suna cikin tsoroni da firgita saboda ba kwanciya hankali ba zaman lafiya kuma makiyansu sun yawa to sukan je wani wuri yaki sai ya dace lokacin sallah ya kai kuma ga makiya gabansu a cikin wannan halin allah ubangiji bai hana su koko bai dauke musu nauyin sallah ba abinda Allah ubangiji yi ni sai Allah ubangiji ya ba su wani kaifiya wani yanayi daban yadda za su yi sallah wannan duka na nuna maka bawan Allah in dai mutane na filin yaki ba a dauke musu sallah ba ba a yafe musu sallah ba alhalin ga su ga makiya sai me ke sa ka tunani me ke rudanka kaman kai da kake zaune lafiyanka lau hankalinka kwance sai ka fita harkan sallah kana wargi da sallah kana wasanni da sallah ba don komi ba wani bai sai mai ce kaman wai don kudi so da neman arziki roman duniya ga bayan Allah na filin yaki duk da haka Allah bai sauwake musu yin sallah ba kawai kaifiyan yin sallan dai ne Allah bagiji ya sauwake musu so da Allah bagiji ya san halin da suke ciki to shi yasa sallan kasarin Allah bagiji ya ba mu wannan kyauta sallan kasari kuma ittafaqatil umma al'umman musulci gaba daya sun dace kamar sallan kasari salloli na ruba'iyya kawai ke kamu shine salloli da su guda hudu ne kamar azafar da la'asar da sallan isha sallan asuba biyu shi wannan lokacin shi ya kai biyu da ka yi sallan maghrib uku in lokacin shi ya kai shi raka uku na da ka yi ka gane ko to shi yasa salloli guda uku ga na daga azafar la'asar da isha su kasari ke kamu maluma duka na addini sun tabbatar kan wannan da ya kenan to amma shi kasarin na mini masan cikin addini sai a imatul mazahib arba'a sai suka yi sabani suka saba ma juna a cikin fahimtansu wannan ayan shi haka nan ne ayan kuma kowa ya fahimce shi amma yaya suka fahimce shi wurin nan diga da ma shigo ciki wasu daga cikin mazahib kamar mazhaban imam abu hanifatul nu'man kufi abu hanifa ya ce sallan kasari wajibi ne farilla ne don haka da shi imam abu hanifa da waɗanda suka goyi ra'ayinsa in dai mutum kana tafiya allah ubangiji bai bukatan sallan zafar hudu daga gare ka shi sa a wannan magana in ka yi sallan azafar raka a hudun kamar yadda kake yi in kana gida kusan a ce baka da sallah domin su wurin su farilla ne dole ne wajibi ne madhaban imam abu hanifa kenan sai madhaban imam shafi' da almajirinsa imam ahmad bin hanbal suka ce a'a sallan kasari ba farilla ne kamar yadda tsohon babban malami ya roke shi ba su a ganinsu suka ce zabi ne da yake allah ubangiji ya ba mutum zabi ne da yake allah ubangiji ya ba mutum me yasa suka fahimce shi aka nan shine inna Allah ke cewa falaisa alaikum junahun shine babu kumci babu laifi a kanku domin inda wajibi ne da ba cewa ba laifi kanka in kai kaza da kawai an ce maka ni yi sai tunda Allah ya ce falaisa alaikum junahun babu laifi a kanku tankan kenan in kun yi haka kun bar wangan babu laifi a kanku amma wannan bai nuna kamar dole ne tilas ne in ba ku yaka ba ku da sallah ba to shi sa su ra'ayinsu da imam shafi'a da almajirinsa imam ahmad bin hanbal su sun fahimce shi ne zabi ni allah ya baka wanda ka dauki duka yayi to su biyun ga sai muka zo wurin malamin su duka shine imam malik sai imam malik ya ce shi a ganinsa sallan kasari sunna ce amma sunnatun mu'akkada ne sunna ce amma sunna abin karfafawa wanda ke tana da karfi kwarai shi yasa zabin shi ne a yi shi ya fi rashin yin shi wannan magana na Imam Malik Imam Daril Hijira magana ne yake yana da karfi kwarai kasancewan shi sallah ne amma sunna ce muakkada wanda yake yin shi ya fi rashin yinsa sa'an nan kwasko suka yi gaddama bayan wannan gaddami gaddamin ga sai aka zo aka yi gaddama kuma yanzu ita sallan kasarin nan tazara nawa ne distance tafiya nawa mutum ya kamata yi sannan a ce sallan kasari ya tabbatu kansa a ce mutum zai yi kasari wurin kuma bayan Allah ga da saka musu alkhairi sai su ma kai swabani swabani mai sau mazauni mun ga ba mazauni da zai iya doki wannan swabanin ba aslan ma shi sallan kasari magana ne da yake akwai masail da yawa da ikhtilafat kathiran da yake yana tare da shi shine sabani sabani gaddame gaddame masu yawa da yake malum masu yi qadiman wa haditha maluman je da maluman yau duka ana gaddame gaddame har gobe gaddaman nan kuma har an da kasa duniya ya tashi gaddame gaddame suna nan to sai imam abu hanifa har wa yau sai shi yace shi a ganin sa in dai mutum zai tafiya sau wannan tafiyan nan ya kai kusan a ce 96 km to mashin nan ya iya yi sallan kasari inda tafiyan da zai yi ya kai wurin 96 km shi ne kilomita kilomita daidai da 96 wannan mashin ya yi kasari almajirinsa imam malik sai shi ya ce inda dai mutum zai tafiya tafiyan nan ya kai 48 miles shi ne maili 44 48 miles shi wurin shi Mashin ma zai iya yi kasari shi yasa distance tafiyan da za ka yi yasa misali mutum in naka bar nan ka je wani gari ka duba in tafiyan ka barin gidanka zuwa gaiwa wannan gari ya kai tafiyan maili 48 shine 48 miles to wannan ka qualify kai sallan kasari amma in ba bai kai haka ba ba za ka yi sallan kasari ba sauran kuma wasu na hankama a'a duk wani tafiyan da yake kwana biyu ka yi kwana biyu kai kasari wasu malama suka ce a'a inda dai tafiya ya kai kwana uku kai kasari wannan gaddame da gaddame na ciki wanga ka khulasa samrin shi nake kawowa so da muna son mu taba karatun mu kadan in da mu sauran cikin gadame ga ba za mu duki wani aya guda mu fassara ba kuma so da gadame-gadame ne masu yawa dai kenan sannan kuma gaddama su na uku bayan sun yi gaddama wani distance ake menene masayin wannan sallan kasari wasu ka ce farilla wasu ka ce sunna ne wasu ka ce sunnatu mu'akkada wasu ka ce kuma azabi ne suka yi gaddama akwai game da distance zarar da mutum zai kai sannan a ce ya kwalfa ya kasari sai su komo kuma wurin gaddama kuma na uku shine wani irin tafiya ne mutum zai yi a ce kasari ya kama shi sai su duka suka dace suka ce duk wani tafiyan da yake tafiya ne na halali to nan kasari ya kama ka misali tafiya mutum zai je kasuwanci misali mutum zai tafiya ya bar nan Ghana ya je Najeriya kasuwanci ko kuma mutum zai tafiya ya bar nan Ghana ya je Dubai amma kasuwanci ya kai shi kasuwanci kuma halali ne cikin addinin musulci suka ce to wannan mishin nan ya qualify a ce yayi kasari ko kuwa a'a tafiya ne na yaƙi fi sabilillahi halali ne wannan ma ya qualify yayi kasari ko kuwa a'a tafiya ne za shi ziyarci iyalinsa ko za shi ziyarci danginsa ya'ani silatul rahim da shi ya da zumunta to wannan tafiya tafiya ne halali wannan ma ya kwalifa ya cancanci shi ma a ce yi kasari da ire-irensu haka nan tafiya zuwa hajji ko tafiya zuwa umra da ire-irensu suka ce mai shi ya cancanci a ce ya yi kasari kuma duk tafiyan da mutum ya cancanci ya yi kasari ya cancanci kuma ya yi jami'i duk tafiyan da mutum ya cancanci a cikin wannan tafiyan da mutum ya kwalifa ya yayi kasare cikin wannan tafiyan to me shi kuma ya ya yi jam'i ni jam'i shine ya hada tsakanin salloli guda biyu wanda lokutan suke kusa da juna shi yasa kamar yadda na gaya muku ba kasari shi wa salloli guda uku azafar la'asar isha haka nan ne kuma jam'i ne hada tsakanin salloli biyu ba hada ba wasu salloli lokuta daya a yi su sai dai salloli guda hudu na farko azafar da la'asar shi yasa mutum dai jam'i yana hada azafar da la'asar ni ya sallace su lokaci daya imma jam'u taqdim ko ko jam'u ta'khir imma hadawa shine jam'i hadawa na jinkiri ko kuwa hadawa na gabatarwa shine imma ya hada azafar da la'asar ya yi su lokacin azafar ko kuwa ya hada azafar da la'asar ya yi su lokacin la'asar to wannan kenan sannan salloli guda biyu da ake iya hadawa kuma su ne maghrib da isha wannan kuma bayan ne bayani jam'u taqdim wa ta'khir shi ma yana shiga ciki to amma sallar asuba ba hada shi da wani sallah amma wal iyazu billah <laughs> akwai wasu bayan Allah wai tunda an ce ana jami'i bayan ana hada sallah in yayi tafiya je ko kuma sinan ga kusa da ya kai ya yi wanka ya samu abinci ya ci sai alwala shi buga zafar lasar magribi isha yana zaune shi gobe kuma <laughs> wadon an ce ana jami'i tsakanin salloli a cikin musulci halali ne shi sa shi ma jami'i ke ne ke yin nan wannan kuskure ni babban kuskure Allah kiyaye mu to haka Allah ubangiji ya ba mu wannan dama duka shi sa wa'anga malumma sun zo kuma ana gaddame gaddame yanzu wa'anga sallolin ga tafiyan da daka yi ka yi su dole ya zama tafiyan abin halali sun tabbatar duka suka ce eh amma imam abu hanifa an-nu'manul kufi Allah ya saka ma Imam Abu Hanifa da alkhairi Imam Abu Hanifa yace ko da tafiyar sabon Allah ni shi a cikin ganinsa me shi ya yi sallan kasari madhaban hanafiya Imam Abu Hanifa wurinsu ko da tafiyar sabon Allah ne mutum zai iya yi sallan kasari me yasa suka ce Allah ubangiji ya faranta ya ba mu damar yin kasari ne ya ba mu zabin yin kasari ne saboda dauke nauyi ga barin mu ba duba tafiya wani irin tafiya zamu yi ba shi za shi ya duba illa shi ne wani dalili yasa Allah bangiji ya farata mu da yin sallan kasari ya ba mu dama yin sallan kasari sai suka ce abin da yasa Allah ya ba mu dama kawai shi ne don ya dauke muna kumci da wahala da masuwa Allah bangiji baya duba wani irin tafiya ne ko wani irin tafiya ko wani irin tafiya shi yasa tunda Allah bai nuna tilasta mana wannan ba wannan bai gano mu ba tafiyan da mai shi zai yi in dai tafiya ne sabon Allah ne halali ne haramun ne shi bai damu ba mai shi ya yi sallar kasari wannan magana kuma ya yi wuya a ja da Abu Hanifa ko da yake maluma su sun buge wannan magana sun yar jumhur ahli ilm suna kan bi mana mafi yawan maluma addini majority of maluma addini suna kan tafiyan da mutum zaka yi zama kasari ya kamata ya zama tafiya halali to wannan ne wani abu kadan da za mu faɗi game da sallan kasari da hukumce hukumcen shi da shartocin da ke kai da ra'ayi ra'ayi malumma amma in summary in summary maganar sallan kasari shine daya duk wani tafiyan da cikin al'ada mutum ake kiran shi tafiya kai kai kasari duk wani tafiyan da al'ada mutum ana ce masa tafiya ne ana ce masa kasari shi yasa ana iya samun mutum ma cikin gari guda amma mai shi ya fita wani state ya je wani state nisan wannan garin ya kai ya yi kasari kamar nan cikin garin mun ga Ghana mutum ya fita kamar nan Accra zuwa Kumasi ko kamar nan zuwa Tamale ko nan zuwa su Kintampo da ire-iren su wurare ne da yake mutum ya cancanci yayi wannan yayi kasari sannan kwanuka nawa mutum zai yi kasari in yana tafiya wannan kuma malum masu yi gaddami gaddami wanda suka ce kwana uku wanda suka ce kwana hudu wayanda suka ce kuma bai kasa da haka wayanda suka nuna kuma sama da haka amma magana mafi karfi wal ilmu inda Allah shine Qur'ani bai takaita mu kan wasu kwanuka ba ko da akwai wasu athar shi wasu zattuttuka wasu sahabbai da suka nuna rana kaza rana kaza rana kaza me yasa wannan gaddame gaddame ya zo shine yawancin tafiyan da wasu suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don yawancin su suna tafiya da manzon Allah tafiyar da wanga sahabin ga da manzon Allah ya gan an yi kwana uku ne ko kwana hudu ana kasari aka komo shi yasa wannan sahabin ya doki kan kwana uku ake yi ko kwana hudu ake kasari wani sahabi kuma ya yi tafiya ya kai wurin 15 days da annabi ya ga annabi da kasari shi yasa shi ma in ya zo dai ba da nashi labari sai ya ce kasari ana yin shi ne 15 days wasu da suka yi tafiya kuma saboda haka su ma sun yi haka shi yasa kowa da irin labarin da yake bayarwa shi yasa wannan nan ma yakan yi tafiya ma ya je 3 months yana kasari kamar yadda muka fadi in dai tafiyan da yake ka je ni kana nufin komowa magana mafi karfi wa ilmi inda Allah zaka yi kana kasar halka komo wannan magana kenan jumhur ahli ilm ko da yake so dewa wa ta mu karamu gan da yake yawanci muna practice malikiya ni malikiya ni malikiya ni wannan 3 to 4 days nan ba mu wasa da shi in dai ka cross haka kai kasari ya fari kanka sannan ɗan mutum ga wani abu yana da muhimmanci su da yawa mu gane wannan ba ɗan mutum kaci bashin sallah misali yanzu akan ga 'aya zafar ya tun kama ka nan wuri mu ga mun yi azafar muna sauraron la'asar ni. to sai tafiya ya kama ka yanzu haka sai ka je ina da ka yi kasari amma bashin azafar ya kama ka ne tun kana nan gida to in kana tafiyan nan wannan kasar tun da ka ci bashin sallan nan ne lokacin da kake cika sallah to sallan nan kayi shi ne a ciki wa kuma jumhur ahli ilm kan haka suke haka nan ne amma in ka tafiya sai ka ci bashin sallan kasari sai ka zo gida ka zo kana gidanka yanzu ka biya bashin sallan kasarin nan suka ce wannan ka cika sallah amma ko da wasu malumma suka su ganshi haka ba su sun ganshi ne in ka ci bashin kasari ka biya shi kasari in ka ci bashin cikawa ka cika sallan kwalidi haka yake to shi sa wannan kamar yadda na fari shine khulasa shi shine samri game da sallan kasari to shi sa mu shiga cikin ayan mu je da tafiya sai Allah shi mai in khiftum in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to wannan ayan ga sabon magana ne in ka doge shi kan tashiwan sabon magana da kunni sabon magana ne ya zo shartiyya in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai ka hada shi da ayan da ke bayan shi ko kuwa a'a ka hada wannan da ina muka fito shi yasa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wannan ka doke shi duka yayi shi yasa Allah ya ce idan kun kasance masu tafiya ne ko idan kuna a cikin tafiya a ban kasa ba ku da laifi bi mana babu laifi a ku. ku takaita daga sallah shine ku rage wasu raka'o'in salloli guda uku shine azafar la'asar da isha da muke batun. amma sai Allah ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ai in khiftum an yu'udhu an yu'udhukum alladhina kafaru ai in khiftum an yudhiyakum alladhina kafaru in khiftum an yudhiyakum alladhina kafaru in kun ji tsoro kar wa'anda suka ce ma Allah su cutar da ku shi sa wannan magana Allah ubangiji ke magana sharatin na ne in kun ji tsoro wanda suka fito cewa Allah kar su cutar da ku to shi ne wani bawan Allah ibn umayya na wata rana yana fiyar da ibn eh, sayyidina umar sai ce masa ya amiral mu'minin shi ya kai shugaban musulmai ya kai shugaban mu'minai yace Allah ubangiji ya ba mu hanya mu sallan kasari amma sai ce in mun ji tsoro cutan waɗanda suka ce ma Allah ne mun ji tsoron cutan kafirai amma ga shi yanzu muna zaman lafiya to me yasa ake kasari halwa yau sai sai na Umar ya ce mai yace ajibtu li hada kama ajibta kama yace na ji ni ma na yi mamakin wannan lamari kamar yadda kai ma kai mamakin ga ce na yi mamaki da wannan lamari kamar yadda kai ma kai mamaki sai na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. me yasa Allah ya ce mu yi sallan kasari amma in mun ji tsoro fitina daga kafurai gashi yanzu kuma muna cikin aminci babu wani tsoron da muke tare da mu me yasa muke kasari sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sayyidina umar ya ce sadaqatun ya ce lamarin sannan kasari wani sadaka ne da Allah ubangiji ya yi muku ita don aka faqbalu sadaqata rabbikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi ce don aka karbi sadakan ubangijinku kiza sallan kasari sadaka ne da Allah ubangiji ya bamu mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka ku karbi wannan sadaka shi yasa mutum in kana sallah gida ka cika sallah amma in kana tafiya za ka iya ka rage sallah ka yi sallan kasari me yasa sadaka ne Allah ya baka karban sadakan Allah kuma ya fi maka komi da komi wannan in ka hada wannan aya da ka fito kenan amma in ka dauke shi kan sabon tashi kuma lokaci mun hada shi da wancan ayan da ke bayan shi sai Allah ce mi innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ya Allah ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubinan innal kafirina ay innal innal jahilina bi ni'matillah lalle masu musu ni'ima Allah masu butulcewa wa Allah ya Allah ce kanu lakum aduwwan mubina ai kanu aduwwan mubina lakum sun kasance makiya ne ko masu bayyana da kiyayya gare ku shi yasa in suka same ku ba za su bar ku ba to sai Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum to sai Allah ya ce nan kuma in ka roki can nan kuma in khiftum alladhina kafaru in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru inji Allah ya ce in kun ji tsoron kar wa'anda suka butulce ma Allah su fitine ku ai bil qitali wa ghairihi da kashin ku da yakin ku da waninsa in ji ce in kumta fihim in annabi in ka kasance cikinsu cikin su habanka da ke tafiya aka je yakin fi sabilillahi sai ga makiya kuma lokacin sallah ya kai wa aratta an tusalliya bihim sai ka so ka yi sallah da wa'annan su habankan nan sallah shi bi fa aqamta lahum as-salat faltakum ta'ifatun minhum in ji Allah ce to gashi da gwada muku sifa wannan kuma ana ce masa salatul khawf wannan sallan suru kenan bayan sallan kasari salatul qasr wannan ana ce mai salatul Shi shine sallan da mutum zai yi in an shiga cikin tsoro kamar yadda na fari da zo in an je filin yaki ga makiya gaba ga makiya ga kunan ga ko ga sallah ya kai Allah bai shi a futa a bar sallah ba Allah wai duk da haka ai sallah amma yanayin yin sallah nan daban ake ce salatul khawf shi Allah ke gwada muna Allah na ce ma annabi in kun shiga cikin wannan situation in kun shiga cikin wannan yanayin za ku yi sallah to annabi sallallahu alaihi wa sallam faltakum ta'ifatun minhum ma'ak faltakum faltakum ta'ifatun minhum ma'ak inji Allah ce ka raba sojojinka na kashi biyu ka raba sojojinka shine sahabban da ke tare da kai cikin wannan yakin nan ka raba su kashi biyu in ka raba su kashi biyu rabi su zo su saya bayan ka kai ka shugaba ka zama liman kana ba su sallah hmm. ka gane ko hmm. sai ce mi وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليأخذوا أسلحتهم أسلحة shine jam'u salah shine abin ga makami kamar takobi hakan ga ko bindiga ko wuka da ire-iren su su ga shi ma asliha bi na weapons Allah ce falyakhudhu aslihatahum in ja ce suruki makamayyansu suruki makamayyansu sai ce mi fa'iza sajadu falyakunu da Allah da fa'iza sajadu ai fa'iza sajada haula ma'aka fi sala idan wa'anda ke tare da kai suna bayan ka grupin da ke bayan ka suna sallan nan Allah ya ce annabi ya raba grupin nan biyu wasu group zo suna sallah group na biyu su su saya su sikiriti ne suna protect wa'anda fili yaki kenan shi sa annabi shi shine liman shi ya sai a gaba yana bada sallah amma sahabbai arabu kashi biyu group na farko su bi bayan annabi ana sallah group na biyu su su saya suna protect suna security suna kiyaye wa'anga to shine Allah ke cewa wa'anda ke saye bayan kan dan su su yi sallah in sun yi sujada in suna sallar tare da kai wa'anda da ke bayan ga suna protecting ga sai da shi falyakunu min wara'ikum Allah shi ce falyakunu min wara'ikum su su kasance a bayan ku suna protect suna kiyaye ku sai ce mi wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a jalla ce in kai sallah da wa'anga na zai bayani yadda ake sallah domin alqur'ani bai sifata yadda da a yi sallan full ba in totality ba ka gane ko sai Allah shi wa'anga group second group wanga fal ta'ati ta'ifatul ladina lam yusallu falyusallu ma'ak falyusallu ma'ak haka nan ne sai ce me ce falinsulu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum wa'annan su suke protecting ga su masu zo yanzu su zo su saya bayan ka su masu fara sallah wa'anda suka yi sallah da kai tun nan ga shi su su cika sallah su komo su masu zo su saya su ma suna wadan ga sadda shi mi wal ya'khudhu hizrahum jadda shi wal ya'khudhu hizrahum ay wal yakunu ala hadarin min aduwihim dala ce su kasance a falke game da lamarin makiyansu bi ma'ana su yi careful da lamarin makiyansu kada su yi sake in ba ka makiyansu yi musu barna sai Allah ya ce mi wa aslihatahum wa aslihatahum da kuma makamayyansu ba su riki makamayyansu wadda alladhina kafaru law takfuluna an an aslihatikum in ja Allah shi wadda alladhina kafaru wa'anda suka mutunce ma Allah sun suna wish suna kauna law takfuluna an aslihatikum en da an lau tagfuluna lau ga bimana an wadda alladhina kafaru lau tagfuluna ai wadda allazina kafaru an tagfulu hmm. yace wa'anda suka mutunce ma Allah sun so sun wish da a ce kun rafkana an aslihatikum gabarin makamayyanku wa hmm. amtiatikum da kuma kayan guzoyinku na zuwa yaki falyamilu alaikum mailatan wahida yace falyamilu alaikum mailatan wahida ya so su karkata a gare ku da kai muku hari karkata daya su kari da ku haka suke so shi sa wannan aya yana daga cikin dalilin musultan Khalid ibn Walid daga Usfan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai da aka yi azafar ya kai shi suka saya suna sallah ga makiya kuma sai kafirai suka ce wasu su suka ce kamar a ah, ai ga sunan sun yi busy suna sallah sun ba mu bayan su da mu je mu kai musu hari mu kare da su sai wasu suka ce kamar a'a daga bashi suka dace kamar haka da su yi amma sai wasu su da suka san musulmai suka ce wayan ga musulmai ga ka ku damu da batun su jim kadan akwai wata sallar da zai zo kuma lokacin shi ya kai wannan sallar nan suna so wannan sallah ma yafi yaran su shine wannan sallah ne sallar la'asar wangar kana cikin hujjojin da maluma ke cewa sallan la'asar shine salatul wusta salatul wusta shine sallan la'asar domin kafurai da kansu sun cima musulmai shaida kamar suna son sallan la'asar ya fi yadda suke son diyansu so da muhimmancin wannan sallah ta lokacin sai Allah bangiji ya nuna ma annabi Allah ya kuma aikan Jibril ya gwada ma annabi ga yadda za su yi sallah ba yadda suka saba yin sallah ba shi yasa imam ahmad ibn hanbal ya nuna akwai wani ruwayu na hadisai daidai guda shida ko bakwai da ke nuna kaifiya yadda ake sallan tsoron ga shine salatul khawf amma bari mu doki format guda don zamani ga yayi wuya ayi wannan sallah ko salatul khawf ba lalle lalle sai an je yaki ba ko da muna gidanmu ba lalle lalle sai an yi tafiya ba ba lalle lalle sai an yi tafiya ba wannan shi ko da kuna gidajenku sai makiya su kawo muku hari Kuyi yi tafiya ne a ba kuyi yi tafiya ba amma duk da haka an yayi salatul khawf an yayi sallan ban tsoro sallan tsoro kenan sallan tsoro saboda wannan kowa na tsoro in an yi sake makiya su yi mana barna to wannan an yayi wannan sallah shi yasa shi wannan salatul khawf yanda ake yi ni liman na sai a gaba ne sai ya raba gurufin nan guda biyu sai group daya su su sai a bayan shi ku ji da kyau group farkon da su su sai a bayan shi nan ya yi sallah raka'a guda da su domin raka'a biyu da su yi saboda kasari ai suna sun yi tafiya suka je yaki sallah raka'a biyu da su yi amma raka'a biyu nan annabi na gaban su shine liman ko ko wanda zai a gaba shine liman sai group farko su su saya bayan shi sai yayi raka'a guda da su yanzu sai su su tashi su cika raka'an su guda su kade sun samu raka'a nawa kenan biyu shine Allah ke cewa kaman su saya group na farko da su saya bayan su fa'ida sai su kai sujada su ki su protecting su yanzu in sun yi nasu nan raka'a na biyun sun cika she su yi sallama she su tashi amma liman na ya tashi yana sai yanzu yake raka'an shi na biyu sai ya dade shiki sai wa'anga group na biyun ga she su ma su zo su bi shi raka'an shi na biyun nan su group na biyun ga raka'an su nawa kenan na farko first raka'a guda kenan shi in ya kare she su su tashi kuma su ma su cika raka'an su guda lokacin nan group farko da sun samu raka'a nawa biyu liman kuma ya samu raka'a nawa biyu Sakan group na kuma sun samu raka'a nawa biyu she su ma su yi sallama kaifiya yana ake yin salatul khawf kenan akwai kafiya daban-daban daban-daban daban-daban amma wanda yana daga cikin simple ones da ake yi abin da sa ba mu so mu kawo duka mucin lokaci da suri saboda ai zamani ya kai ya yi biya ma a yi irin sallan amma situation ya yi ya zo a ce an yi irin su wal ilmu inda Allah na sai ce mi ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر جل شيء ولا جناح عليكم باب لي في أكنكم كو مسلمي إن كان بكم أذى من مطر إن كن شيغا cikin wani cuta na hadari bi kuna nan sai hadari ya sauko muku cewa Allah shi babu laifi a gare ku ku yi mi aw kuntum marda aw ko kuwa kuna cuta na rashin lafiya ya same ku an ta aslihatakum jale ce an tad'u aslihatakum ku hajiye makamayyanku ai Allah shi kaman ku riki makamayyanku shine Allah nan yana cewa ne ɗan wani cuta na hadari ya zo ko kuwa cuta na rashin lafiya ya zo wannan faraju na kuma an tad'u aslihatakum babu laifi a kanku babu laifi gare ku ku hajiye makamayyanku ka gane ko mm, sai ce wa hidrakum amma Allah ce duk da hajiye makamayyankun nan wa khudhu hidrakum ay faltakun faltakun fakunu ala hadarin min adubikum ku yi careful ku zama a falke game da lamarin makiyanku kawai kwana game da makiyanku ma sun hallaka ku sai ce inna Allah a'adda lil kafirin azaban muhinan. ya ce inna Allah a'adda lil kafirin azaban muhinan ya ce lalle Allah ubangiji inna Allah a'adda azaban muhina lil kafirina lalle Allah ubangiji yayi tattali wani azaba mai walakantarwa mai kaskantarwa amma ga kafirai Allah kiyam da kafirci hmm. fa idza qadaytumus salata in jalla ce fa idza qadaytumus salata ai fa idza adaytumus salata fa idza adaytumus salata hmm. idan kun ba da sallah idan kun ba da sallah cikin wannan halin nan sallah ce mai Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan Fadkurullaha fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan inda Allah ce ku yawaita ambatan Allah ku ambaci Allah ku kama zikiri ku kama zikiri qiyaman qiyaman ay hala kaunikum qiyaman halin kasancewanku kuna sai wa qu'udan da kuma halin kasancewanku masubu wuni alal hal yasa aka bashi qiyaman wa qu'udan aka bashi nasba so da mabni alal hal ne hmm. shi yasa zama kiyama wa ƙudan nan ka gane ko shi yasa mansubun ni alal hal ai mai nasuba ne ko abin ma nasuba ne kan hal shi sa hali wa kuna masu saye ko kuwa hali wa kuna zaune duka in jalace ku yi ku ta zikiri wa in jalace haka kuwa ne kan sassan ku halin kasance wa kuna kishinkide akan sassan ku an jalace wannan ma shine tan gefe gefen ku Allah ce wannan ma ku ta zikirin Allah shi sa sallah shi kaga yin Allah shi ayi amma zikiri Allah shi ayi shi cin kowane hali so da muhimmancin zikiri kenan Allah ka sa mu cikin masu zikirin Allah hmm. sai ce fa idza tuma'anantum idza Allah ya ce fa idza fa idza tuma'anantum ai fa idza tahaytum ala al-qital idan ya Allah ya ce idan kunna su fa idza tuma'anantum idan kunna su ai binti ha'il qital da karewan yaki wa iqamati fi biladikum da kuma zama a cikin garurukanku. idan yaki ya kare kuma kuna zaune a gidajenku ba kuna tafiya ba bane lokacin nan ma'anantum kenan kun nasu kuna cikin nasuwa ba ku da wani problem kuna cikin peace da zaman lafiya to sai Allah ce mi fa aqimus sala Allah ce fa aqimus sala ai fa aqimus fa addu salata kal adati ai ka adatiha kamar yadda al'adar sallah ya kasance ku ci bana ku cika sallan nan ala atammi wajhiha ku cika sallah akan mafi cikan huskanta kamar yadda dama shari'a musulci ya haje muku ka gane ko shi yasa in kuna tafiya Allah wai ku rage sallah ku yi kasari in kun je yaki ku rage sallah kuma ku yi shi wani kaifiya amma Allah ce in kun nasu kun komo gidajen ku yaki ya kare to fa aqimus salata ai ala atammi wajhiha akan mafi cikan huskanta kamar yadda aka sani yasa lokacin raka'a hudu azafar, zafar raka'a hudu la'asar kamar yadda yake asali raka'a hudu isha lokacin ko ba a raba group kaza su yi kaza group kaza su zo suna protect a'a kowa ya bi bayan a yi sallah kun gane bambancin shi ko to sai Allah ya ce mi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta inji Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan ai inna salata kanat fardan wajiba ala almu'minina mawqutan ai muaqqata inji Allah ya ce inna salata lalle fa ita sallah Kyanat alal mu'minina ta kasance bisa ga mu'minai kitaban ai fardon farilla ce tila ne. da Allah bagi yayi wajabta ma al'umma amma ita sallan kuma maukutan ni ay muaqqata abi ma lokaci ne bi ma'ana Allah bangiji ya hajiye ta ni a yi ta amma da lokutan da shi Allah bangiji ya zabi a yi su shi sallah sallah sallah Allah bangiji ya zabi ya hajji mata lokacin da ake yin ta baka sallah lokacin da ke ka ga dama shi yasa mutum duka kamin kai sallah ka make sure sallan ya kai lokacin sallan ya shiga sannan kai sallah shi yasa ladanai ladanai ladanai ya kamata a karantar da su su gane auqatus sala yawancin ladanai wa khasatan cikin azumin ga wasu na kiran sallah ne lokacin da bai kamata a ce ayi yi kiran sallah ba shi yasa yawanci sai suna batar da al'umma ana shan ruwa ko da yake yawancin su kuma alhamdulillah sun san lokutan suna kiran sallah daidai ai ka san ladanci ba karamin alkhairi bane annabi sallallahu alaihi wa sallam na yabon ladanai yana nuna irin matsayin su qiyama annabi na cewa al mu'adhdhinuna atwalu nasi anaqan yawm al qiyama annabi ce ladanai masu kiran sallah su ne masu su atwalu nasi anaqan su ne mafi tsawon wuyayi a cikin mutane atwalu su ne mafi tsawon a wuyayi bi ma'ana qiyama wuyan su yayi sawo malama suka ce ba ana nufin an jawo wuyan su ya tsawo ba amma ana nufin darajar su da matsayin su filin qiyama so da su masu kiran sallah ne amma mutane ba su fada kan batun kiran sallah kan ladanci ana fada kan limanci ne <laughs> kada jin wasu na fada kan ladanci ba shi shi dai wanda suka san me ake cikin ladanci kan limanci ake fada a halin limanci duk wani sallar da ka bayar duniya ka yau ai maka hisabi kan shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yasa masayin ka liman ni ne limamin anguwa kaza ni ne limamin gari kaza ni ne limamin masallaci kaza ma duk wani sallar da ka bayar an kawo ka ai maka hisabi kai shi yasa <laughs> in kun bar fada kan limanci ba ku bar fada kan limanci ku futa Allah ubangiji ya kiyaye mu ka gane ko na'am sai shi mi wala tahinu fi ibtira'il sai Allah ubangiji ya komo nan yana ga masu habai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ji Allah ce wala tahinu fi ibtira'il qaumi أي ولا تضعفوا أيها المؤمنون fi talabi aduwikum inji Allah yace ko ku mu'minai kada ku yi rauni kada ku yi rauni kada ku yi taushi fi bitgha'i qaumin ay fi talabi a'da'ikum a cikin neman makiyanku ku yake su Allah wai kada ku yi rauni Allahu akbar kaji da ke ko Allah ke gaya masu habai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa mu'minai yace kada ku yi rauni a cikin neman makiyan ku yake su inda kun tabbata wa ga makiya ne ka ku yi rauni ku neme su duk da suke ku yake su so da a samu zaman lafiya kuma su shigo cikin addini hmm, sai ce me in takunu ta'lamun Allah ce in takunu ta'lamuna ta'lamuna ba ainun bane hamza ne in takunu ta'lamuna ai in takunu tata'allamuna da ce in fa kun kasance kuna jin radadi kuna jin zafi kuna jin sanani fa innahum ya'lamuna kam ja Allah shi ba ku kare bane ba ku kare bane su ma makiyan kun na su ma fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ai fa innahum yata'allamuna kama ta'lamun yace su ma su ma suna jin sanani kamar yadda kuke jin sanani shi yasa ba ku kare bane balle ku sace kamar a ku kare kuna jin wahala kuna jin zafin yaki kuna jin sanani a ba haka nan bane in kuna jin sanani ku tabbata su ma suna jin sanani kamar yadda ku jin sanni amma su da suke kan karya ma ba su yi rauni ba kun da kuke kan gaskiya kun yi rauni a'a ba za ku yi rauni ba shi yasa mutum in kana gani kaman kana wahala cikin bautan Allah kana wahala cikin bautan Allah hatta masu sabon Allah su ma suna wahala cikin sabon Allah amma su bar sabon Allah ba su bari ba me yasa kai da ke bautan Allah kai da ka bari me yasa kai da ka yi rauni yau muke azumi ga muna jin yunwa muna jin kishin ruwa amma muna fatan lada ne wani na nan shi kan sabon Allah ne bai ci bai sha shin ma bai yi rauni ya bari ba mun da namu da bamu lada mu da mu bari Ta shi yasa da Allah ya ce musu in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun Allah ce in kun kasance kuna jin rauni kuna jin kuna sanani da zafi ne ka ku su ma haka nan ne su ma suna jin zafi kamar da ku jin zafi amma ba su bari ba shi za kuma kaku bari kaku yi rauni sai kuma ce mi watarjuna min Allah ma la yarjun ji Allah ce watarjuna min Allah ma la yarjun ai watarjuna thawaba min Allah kuma ku kuna yin garuka kuna kaunan sakamako da lada da biya ne daga Allah amma su fa ma la yarjuna abin da yake su ba su kaunan wannan don su kwade biya su shetan ke sa su wannan shetan na ladan da ba su shetan bai ladan da ba su amma kun da yin nan kuna neman sakamako daga Allah kuma Allah ubangiji shi adda sakamako ya saka muku ka gane ko shi yasa ba a hada bin daban-daban ne sam nisa Allahu akbar Allah ubangiji ka bamu mu zuciyar bautanka Allah ubangiji ka bamu imanin bautanka Allah ka sa muna yadda mu siya mu yi wahala don bautanka kuma mutum ba ka samun yin haka sai da taimakon Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gwada masu abinsa yace kada ka yadda ka bar bayan kowane sallah ka roki Allah kana cewa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik shi Allah bangiji ka taimaka mini ala dhikrika bisa ga ambatonka Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika kuma ka taimaka mini bisa ga gode maka bisa ga nima da kai mini wa husni ibadatik da kuma kyauta bautanka domin mutum baka da wani iko baka da dabara sai da taimakon Allah la haula wala quwwata illa billah don haka Allah bangiji ka taimaka mana sai ce mi wa kana Allahu aliman hakiman yanda shi wa kana Allahu aliman hakiman ai wa kana Allahu walam yazal aliman bi ahwali ibadi kuma hakiman ko fi tashri'ihi ya Allah ubangiji yace kuma Allah ubangiji ya kasance ko bai gushe ba aliman masani ne game da halayen bayinsa ba ka boye ma Allah wani abu na halinka duk yadda halinka yake Allah ubangiji ya sani ko Allah ubangiji hakiman gwanin ubangiji ni a cikin duk wani abin da ya shar'anta shi za an Allah ubangiji ya shar'anta wani abu akwai gwaninta ciki ka doye wa azumin da Allah ya shar'anta muna ɗan wani ya duba kamar yadda wasu Allah ke wasu arna ke fadi muke jin bakin su wai muna jin yunwa Allah na punishin mu wai yaya muke bautan Allah da ke punishin mu wayyo ba su gane bane rashin sani ne ga yau dokta ma bature ma da bai sabin da yake ciki ma da kanshi ma me yake wai a rage cin abinci ke sa wasu ma ana ce kaji mai shi cewa you are on, diet an putish on diet ana dubai control irin abincin da yake ci o oh, ashe ci wa wa wa ashe barna ne magangan jiki ko to mu ba mu jira wani doctor ya gaya muna ba Allah ya gaya muna akan harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke sa annabi ya ce muna fiyayyen azumi shine azumi annabi Dawuda ya sumu man yana azumi rana daya sai ya sha kuma rana daya haka yake yi azumin na nafila kenan ka gane ko amma azumin ramadan shi muna yi continuously ne azumi hatta yau ma likitoci sun tabbatar ba karamin lafiya ke ciki ba akwai wasu da ke aiki health experts ne suka ce duk wani mai azumi in yana da cholesterol gabanin azumi kamin a kare azumi shi su rasa da cholesterol na yabi ba karamin lafiya ke cikin azumi ba shi yasa cikin suratul baqara da Allah bangiji ya doko kaza E, edo ko kutiba alaikum siyam kima kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyam ma'dudatin da ya kai ya nuna batun fidiya sai Allah na cewa wa anta sumu khairun lakum wallahi in kuntum ta'lamun inda kun san amfani da ke cikin azumi inda da cewa anta sumu da ku yi azumin nan da ku yi azumin nan khairun lakum shine mafi alkhairi gare ku so da bayan ladan da ku samu akwai kuma abin health benefit cikin azumi amma duk wanda ke azumi nan ya sani Allah ka ba mu ikon kuma yin azumin ka kuma ka karba mana mun yi na misali da ce mi inna inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq ja Allah kuma yana cewa aya aya da sau to janji inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wala takun lil kha'inina khasima me ke gaban wani aya kuma ke gaban shi واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما اوكي yana da alaka da shi to na ji shi mun ta nan ina jin kamar akwai tambaya da jiya wani bawa Allah yayi ba mu ya mun hamsa ba shi yasa wannan aya inna anzalna ilayka kitaba ko to gobe Allah ya kai mu wurin da mu tashi Allah ya kai rayuka mu lafiya na akwai tambaya sai mu doki bismillah sallallahu alaihi wa sallam kun kaduwa lokacin su sun bi manzo Allah zuwa yaki na'am shi aljanna na'am yasa mu za Allah ke tambaya yace wai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa annabin da ke tare da annabi su sun bi annabi sun je yaki ne Allah ya ba su aljanna kamar yadda muka ja aya jiya cikin suratul tauba Allah na cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sai yake tambaya to yanzu mu zamani mun ga ba annabi ko ba yaki akwai abinda mutum kuma zai yi ya samu garanti Allah ya garanti masa aljanna eh kwarai akwai su ko ba dai ba ko ababan ba yau na suka fara ba tun zamanin annabin nan ma akwai su ka gane ko akwai ababa daban daban daban daban daban daban da annabi ya nuna in dai mutum ka yi su Allah bagin ya garanti maka aljanna ka gane kamar misali akwai hadithin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa mu garanti mai abu daya shi ma ya garanti mun aljanna kaji da kyau ah, yana da wuyan yi annabi ya ce ku garanti min abin da ke tsakanin haban ku guda biyu shine nanganka da nanganka me kenan halshinka da kuma abin da ke tsakanin kafafunka shine mi farajinka annabi ce in kai ka garanti min wannan ka kiyaye su ni kuma na garanti maka aljanna hadisi ina tuna nassin da kyau annabi na cewa man yadmunu li ma bayna lihiyaihi wa rijlaihi ko annabi na cewa adnun lahu aljanna aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ce duk wanda zai garanti min duk wanda zai kiyaye halshin shi ko ya kiyaye farajin shi ni annabi na garanti mai aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa mutum in kai ka kiyaye ka sikiyo halshinka baka yadda ka aibaci wani da shi baka yadda ka yi gulma wanda shi baka yadda ka zargi wanda shi baka yadda ka ci bayan wanda shi baka yadda ka yi game game da ka gaba wasu bayan Allah da wannan halshin kan nan ta wannan bangare ko baka yadda kuma ka rudi wani ka yaudari wanda halshin ka baka yadda ka yi karya ko baka yadda ka sa haramun bakinka ko ka kiyaye farajinka baka yadda ka sa shi inda yake haramu ne Allah bai da haka ba annabi shi in dai mutum ka ka garanti min abu biyun ga nan halshinka da kuma farajinka shine kafanka shine private partin ka in ji annabi ce kuma ni ma na garanti maka aljanna wannan kenan kuma ya ba izi bane amma Allah ya taimaka mana mu yi mu sauki ne ga wannan Allah ya taimaka mai Allah ka samu shi wani da ka taimaka musu da yake nan sannan akwai wasu bauta bauta bauta bauta misali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna annabi ce duk wanda ya gina ma Allah masallaci ko ya gina masallacin nan ne don Allah annabi ce bana Allahu lahu baitan fil janna Allah bagiji ya masa gida a cikin aljanna yanzu akan ga ɗan na ce maka wani zo garinmu amma na yi maka gini ina jiranka in ka zo cikin gini nan da sauke ka ko da sauke ka wuri cikin gini nan sauke ka shi yasa duk wanda Allah ya masa gida cikin aljanna bai shiga wuta ba sai kun fahimci hadisin ma'ana hadisin ba annabi ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci don Allah kuma ya gina shi ne ma Allah ba don suna neman suna ba ba ya gina shi ne domin neman wani riba ba ya gina shi ne kawai ma Allah kuma don Allah annabi ce Allah ubangiji ya yi masa gida cikin aljanna she nake ce muku ko yau ni da kai ma in da ka zo garin mu she nace maka wani na yi maka gini ina jiran ka da shi na yi maka kai ne ginin nan ina jiran ka da shi in ka zo na sauke ka wani daban a cikin gini nan dan sauke ka don so da kai na yi shi aslan shi yasa duk wannan Allah ya yi masa gini cikin aljanna mai shi na Allah bai kora shi ya shiga aljanna so da je ya samu wannan gini nan nashi shi yasa gina masallaci na cikin abin da ke sa Allah ban ya garanti ma mutum aljanna ka gane ko wa misaluhu kathir ire-ire wayan ga ayyuka suna da yawa akwai su nafiloli nafiloli nafiloli ma da annabi ya gwada a cikin hadisin matan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna duk wanda ya ma Allah duk wanda ya nafila bi 12 kowani rana Allah ubangiji ya gina masa gida cikin aljanna wayan ga duka hanyoyi ne ba yaki bane amma hanyoyi na samun aljanna ka gane ko suna dewa suna dewa suna dewa Allah ubangiji ya taimaka mana ya ba mu ikon yi na'am na'am bismillah bismillah mm aiwa dayan uku ne daga da kafarar lalzi da kalu inna allaha thalitha thalatha aiwa na eh. eh, bawa Allah ke tambaya ce wai akwai ayacin sautul ma'ida da Allah ke cewa da lakar kafara ladina qalu inna Allah thalithu thalatha to wannan magana nabi ma'ana ma'ana magana shine Allah ke cewa lalle hakikan wa'anda suka ce Allah bangiji uku na uku ne bi ma'ana trinity kenan ka gane ko Allah wai wa'anda mutane sun kafirce shege tambaya nasarawa duka suka fari haka ko dai ba su duka bane oho a <laughs> ah, abin da sa suka zama nasara kenan ka gane ko eh, su sun yadda kan haka to yadda su haka nan nan duk da haka nan ne in dai kana rafa zuwa ga magana abin gan nan wannan sun fari ne tun ba yau ba sun fari ma tun annabi zo duniya ba ko ba ka ba aha ai akwai saka akwai bambanci tsakanin mushriki da kafiri akwai da ake hada su akwai da ake bambanta su shi yasa wanda zai maka sauki ka gane ma'anar magana shi ne Allah ya ta lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina lam yakun allazina kafaru sai Allah dai bayanin kafirai nan idan sunan kafirai ne alright ba sauka understand ba amma kafirai nan suna nan iri biyu akwai mushrikin akwai kuma mi ahli kitab ko ba gane ba aha idan sunan da kafara kamar yana Allah ya fari sun kafurci kafirai ne amma da suka zama kafiran nan cikin mushrikai suke ko ne cikin ahli kitab suke cikin ahli kitab suke to sunnan ne shi suratul na aya biyar kuna na shidan yake cewa kaman eh, al yawma uhilla lakum at tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ka gane ko shi yasa kafirai <laughs> ko dai ka ka tuba da su to Allah ya tanje ka tuba da na bi sunna last tambaya kenan shi musamman na'am batun eh, bude baki na'am kamar misali muna bude baki cikin 6 o'clock eh wani abu cikin ganin eh shi mutum yi azumi na ga shi tafiya wani gari daban amma da ya kai wurin nasu suna bude baki cikin 5 to yasa ya bi su yi bude baki ko dai ya gida oh <laughs> 5 sun ya dace da 5 gana ah, wani daban ne ba wala ke tambaya wai mutum ne ya azumi kuma inda yana gane ni da lokacin bude bakin mu kamar dai kamar yana muka gani kamar 620 620 ko 625 kamar muka sani na amma sai ya tafi ya yi wani gari lokacin su bude bakin su ya sake ya zai yi ai garin yake yanzu haka eh yanzu hukumcin shi hukumcin yan garin <laughs> bai ce ba kama domin shi garin shi ana shan ruwa 6 620 ko 25 shi yasa shi ya sha ruwa garin na 625 a hukuncin shi hukuncin mutanen garin duka gana ciki yasa Allah bagin ya sauke muna ka gane ko aha wani kana minkum maridan aw ala ta ko fa'iddatu min ayyamin ukhra ba lafiya ko kana tafiya shikenan ka bari ka cika sha in an gama azumi ka biya bashi shi sa amma an kaya da ka doki azumi sai ka tashi ka je garin nan sai ta bude bakin su daban da na garin ka hukuncin ka hukuncin mutanen garin baya ka zo ka ce kuma ah, mu garin mu 625 muke bude bakin shi yasa yi yuro ka sha <laughs> wannan ya abin ga na ya kare ko ba wani tambaya kuma na'am bismillah amma musulmin da ya haife diyan shi hmm. sai yaro nan da ya tashi ya ki addinin musulmi hmm. shi ya decide ya bi wani addinin da ba na'am ko wani abu hmm. yasa shi baban yi addu'a ya yi addu'a ba changes yasa me kamata wannan mutum ya yi ba Allah ke tambaya ce mutum ya haifi dansa musulmi ne amma sai dan ya kauce gabarin hanya Allah ya kiyaye mu baban ya yi roƙon Allah ya yi roƙon Allah ya yi roƙon Allah amma har wa yau yaron bai komo musulci ba har wa yau yana kan kafirci me ya kamata ya yi? abin da ya kamata ya yi ya cigaba da roƙon Allah yana sadaka yana kuma sa malumma bayan Allah da ya jira su suna masa suna masa roƙon Allah ya je masallaci ya yi nemi liman ya mai addu'a ka gane ko ana mai addu'a ana mai addu'a shi ma yana addu'a yana roƙon Allah Allah ya sake shi ya ta karanta rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama yawaita karanta rabbana waj'alna waj'alna muslimin lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana ba shi ya kaurin ba ka gane ko aha ya yawaita karanta addu'o'i wannan addu'a annabi ibrahim aka ke karantawa yana roko Allah bangiji ya sa zuriya su zama musulmai masu mika wuya zuwa ga Allah suna bauta Allah kare ba su hada Allah da wanda da bauta ya ta'addu'a ya ta'addu'a addu'an da yace yayi ta bai ga sakiyan nan ba ya ci gaba da addu'an ai Allah yake roko Allah kuma bai ba masa Allah a ba tilasta Allah lokacin da ya ga dama yake yi mai ganin dama bai ga dama ba tukun shi yasa shi bai gajiya ya ci gaba yana roƙon Allah ya ci gaba yana roƙon Allah har mai ganin dama ya gan dama yayi in Allah ya nufe shi da shari'a Allah ya shirye da shi kamar walkin hadari Allahu akbar amma Allah bai nufi shari'an shi ba To wannan Allah kiyaye mu hmm. wannan ajin yanzu mun tagaita nan ga iya so inda muka karanta muka fassara daidai Allah ya samu na mizani inda muka yi kuskure ba haka muka nufi ba ba mu bayi ne masu rauni masu kuskure Allah bagije yafi muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh